Gracias. وإن Thank you. natural kuna mizazi ya tamathili katika kila mahali. Bila shaka huwa ni hivyo katika maisha ya kila mtu. Leo mwanadamu

adalci a tsakaninku wato in faɗa abin da yake na gaskiya Allahu rabbana wa rabbukum Allah shine ubangijin mu kuma ubangijin ku Allah shine mamallakin mu kuma mamallakin ku shine asalin ma'anar rabbuna wa rabbukum lana amaluna wa lakum amalukum ayyukan mu namu ne kuma na ku ne ayyukan mu ya tabbata gare ni na kuma ya tabbata a gare ku ma'ana mu za mu tsaya mu abin da Allah ya ce ko kuma ku zo ku abin da duk kuke gani ya muku daidai da hujja dai na wa bainakum babu wani jahiliya na hujja hujja ne ba wani fada ba rigima ba jidali a tsakanin mu da ku Allah ya zama bainana Allah shi zai hada tsakanin mu ranar kiyama a gano mai gaskiya da mara gaskiya ai ilaihi al-masir kuma karshe da gurin ta za a koma makoma tana karshe shi نعم والذين يحاجون في الله بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الذين يحاجون في الله waɗanda suke jayayya suke fada suke rigima game da sha'anin Allah game da sha'anin Allah su, in ba da masu da bayan an karɓa wa Allah an amsa wa Allah an yaba da duk abin da Allah ya zo da shi sai suka zo suna jayayya ana duk wanda ya ce Allah ya ce annabi ya ce ai shi nan magana ta kare amma duk wanda kuma zai ja da wannan to shi ne Allah ya ce hujjatuhum ba. wannan za ta same su hujjata rugujajjiya ce hujjata lalatacciya ce hujjatu ba ta da karfi hujjata ba ta da fawa hujjata shirme ce dan duk abin da za ka kawo baka ce Allah ya ce annabi ya ce ka hujjatuka ba. hujjata ta nuna shirme ta zama ɓatacciya to da ka Allah ya ce annabi ya ce kawai shi ne hujja kuma shi ne ilimin sanye da muka ce ko العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أم الإرسال وقال الصحابة ليس بالكمله ما العلم نسبك ليس لا في صفاهة بين الرسول وبين رأي فكيه فتعيني يأتي الله يأتي الذي يأتي وهذا لو في أسر صحب طيف انتك فانتك بين النبي في يترنتر أم ترنتسن صلى الله عليه وسلم إمام الشافعي في كل العلوم سوى القرآن مشتغلة إلا الحديث وإلم الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما في ذلك وسواس الشياطين فبدل أذان حدثنا حدثنا حدثنا أن تنزع ستكي من زيادة من الله صلى الله عليه وسلم يعني الإسناد من الدين إسناد الدين لعبد الله المبارك إسناد kusurfiya ce ta wannan addini duk addini da yake ba su da isnadi zuwa ga annabi amma malaman mu na musulunci da suka gabata sun suke da isnadi na ilimi na karatu na duk abin da suka koya zuwa ga annabi annabi ya tafi amma suna da isnadi kyakkyawa an tulan an tulan an tulan an rasulullah sallallahu alaihi wasallam da an san annabin da ya karanta dole wani ya karanta da wani wani ya karanta da wannan wani ya karanta da wannan har ya zo zuwa gare shi inda ba don isnadi ne yace wa laula isnadi la qala man sha'a fi din ma sha'a ba don isnadi ba da kuma ya faɗa abin da ya ga dama a addini sai da ka da abin da za ka kawo hujja ka ce daga Allah ne daga annabi ne sannan sai a duba to yaya fassarar magabata take magabata ya suka fassara ayat magabata ya suka fassara magana annabi sai da su ne alƙurunin mufaddala su ne ƙarnonin da suka wuce mafi fita mafi daraja wanda babu ƙarancin fitina a cikin waɗanda babu ɓata a cikin ba kan zuciya a cikin kuma ikhlasin su yana da ƙarfi yin su don Allah yana da ƙarfi kuma ba sa kallon kansu عيسى ابن القيم سوى كلام المتقدمين قليل كثير البركه وكلام المتأخرين كثير قليل البركه مثلا قالوا مثلا فرقوا فلك أني أما الله يسأل نسأل بركة من يوم أما قالوا مثلا البركه سبات اليوم هناك كل مجنزميته أقل مجنة سنتين البركة فقرمت سنن الدارمي الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود يتي كيف بكم إذا كثير قراءكم وقلت فقهاؤكم وقلت أمناؤكم وكثرت فيكم الفتنة يربو فيها السجير يربو فيها السجير ويهرم فيها الكبير إذا جير منه شيء قالوا غيرت السنة قالوا ونفى ذلك يا أبا عبد الرحمن وشين سيبين وإن أبوه فكيف تتجلي لا تملك وسنة كيف بكم إذا لبستكم الفتنة فتنة ذات من لبسكم يهرم فيها الكبير يارب فيرضي فيها الكبير يارب أتكين كبير تاسو تيجا غاي هو سهر جلمان sannan babba a cikin ta zai zama tsoho ya rubuce kana cewa babu kyau ko abu kaza bai dace da ko bai halarta ba ko ba shi da asali ta ce sai yanzu ne ma ta zaura abin mamaki aka ce yaushe hakan za ta faru yake idan duniya ta cika da alaran muni amma malamai ba su da yawa sai alaran muni kawai sannan masu amana suka yi tsarinci masu gaskiya sun zai suka zama yan kaɗan sarakuna suka yawa ya kasar ƙurra'ukum da yasa ishara ce da ke nuna babu malamai sai san mulki sai son zuciya shi ne da suka duniya sannan babu malaman fito ma'ana ba wanda suka fahimci hakikalin addini yan kaɗan ne kowa masu neman suna ne da masu neman ɗaukaka ba wanda gaba ɗaya na karatun bai ma kama hanya ba sai kowa da yake lalle sai ya zama mai da'awa sai ya zama mai wa'azi sai ya zama mai kira kuma dole a yarda da abin da yake ba lokacin za a samu hujja dashida Allah yake hujjatuhum dashida inda rabbihim wa alaihim ghadab kuma fushi na ubangiji ya tabbata gare su wala hum azabun shadid kuma su suke da azaba ko kuma azaba mai radadi ne tsanani ta tabbata gare su Allah ka tsare na'am الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب نعم يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ومن جد تعالى شيئا أن يسوق الكتاب wannan lissafi na alkur'ani shi ka aka sa mishi ma'arifa bila haƙƙi Allah ya saukar da shi da gaskiya ko don tabbatar da gaskiya kalmi gane kuma Allah ya saukar da sikeli ya saukar da ma'auni ya saukar da duk abin da zai zama hankali zai gani ya tantance yana yi bani amma idan nika Allah sa aka kare sannan kai manzo Allah da suke ta tambayar ka yaushe kiyama za ta tsaya yaushe kiyama za ta tsaya ke kai ne ya sanar da kai ba Allah kusa ta tsakanin ka ba abin da ya sanar da kai wa ma yudiru ka bi ma'ana ba ka sani ba da Allah sa ta tsare ke yi alkiyamar kuma tana dab wa ma yudiru ka wa ya sanar da kai ya aka ta gano wata kila ma la Allah sa ta kare alkiyama tana dab da su ya sa yasta'jilu bihal ladina la yu'minuna biha wanda ba su yarda da ita ba su suke gaggawar ka zo ɗin a gani ka zo ɗin a gani wallabi na amanu amma masu imani mushfiquna min hada ka sami su suna tsoronta tsoron zuwanta aiki kawai suke yi domin ta shine mushfiquna wato daga ishfaqi ne tsoro asfaqa yushfiqu mushfiq bai jin tsoro kalmar tsoro a larabci tana jewa tana jewa sai iya wadda ka sani amma kowace kuma takan ɗauki wani lokaci ma'ana mai bambanta da ‘yar uwarta amma kalmomin tsoro tana da yawa misali kama ce alhauku tsoro alhashiya tsoro arrahaba tsoro alwajal tsoro a ce la tawjal kalu la tawjal karka ji tsoro ne alwajal tsoro da haka wannan mushkikun mai tsoro al-ishfaq shi ma tsoro kalmomin tsoro suna da yawa ma a kai tsoro alkhushu'i ma a kai tsoro kowane yana fassara shi da tsoro a takwa a kai tsoron Allah amma duk larabta in ka bi za ka ga tsoron yana da bambanci da kowanne da yanayin da mutum ke waɗanda suka yi imani su kan suna tsoronta suna fargabarta wa ya annahu al-haq kuma sun tabbata al din gaskiya ce ala Allah yake fita ku ji magana ta gaskiya in nan innal ladina yumaruna na sa'a waɗanda suke da shakku da kokon to game da al-qiyama la fi dalalin ba'id suna cikin makalin sa wato sun yi nisan da ba za su bi kira ba domin shi Allah ya san kiyama gaskiya ce kuma za ta zo kuma tabbas wanda yake da ya yadda kuma ya riga ya yi nisa نعم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده ubangiji mai tausayi ne ko mai tausasawa ne mai ɗaukar al'amura ne da sauki da sauki da bi a hankali bi ibadihi game da bayinsa yarzuqu man yasha shi yake azurta wanda ya ga ko da arziki ko da mulki ko da ilimi ko da shirya nan zai iya ɗaukar ma'ana a rizku wa huwa alqawiyyu Allah kuma shi ne mai karfi na gaba ɗaya ba wanda ya sana sa al wanda ya gagara kowa mabuwayi na'am man kana yuridu harfa al كان يريد حرث الدنيا نؤته منها نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب كان يريد حرث الآخرة وندى منفسة جمد الدين جمد رايورسة game da duk abin da yake menene goal ɗinsa wani achievement yake so ya samu duk wanda manifesta ya noma rayuwar duniya ya gyara rayuwar duniya ko kuma a karin farko Allah ya ce mani fasa noman lahira wato gyara lahira shi Allah ya nufa game da addininsa game da aikinsa game da da'awarsa game da harkar addininsa duk me ya sami wani fafutuka yake yuridu harsan akhira noman lahira yake gyarawa Allah ya ce wannan na zubi lahu fi harsi za mu ƙara masa wajen nomin shi wato wa yazidu Allahu alladhi nahtada huda wa yazidu Allahu alladhi nahtada huda albaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban وخيره من رجاء كل من يشري دجسك بيقول الله دجسك وعند الله أنا فاد دجسك فجاك الله أنا قال مثل شريعة الله أنا قال حفظ مسا وأنا قال سيمة مسا وأنا ساك نونا مسا هنا كل من ذي سبب تبسي يقال بسي عنده بس من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرث ومن كان يريد حرث الدنيا وانت ما نفسك سمية نوم الدنيا ya gyara duniyarsa shi kuwa bai ce na zuri na ba sai ce no tihi min ha sai mu dan san masa kaɗan daga ciki amma ba ƙara masa rami zan yi ɗan masa rami no tihi min ha sai mu dan san masa kaɗan daga ciki a lasa masa a dan san masa a dan bashi abin da yake gani kamar bukatar ta biya daga nan kuma wala labasna alaihim ma yalbisun abin da suke rufe kan makansu din sai ne kafira su ciki wani guri ya ce wa ya mudduhum fi tughyanihi ya amahun ay tazira su cikin ɗaukar su ta dimuwa kaga kamar da gaske ne wa ya zaruhum fi tughyanihi ya amahun Allah ya zai bar su cikin ɓatan su ta dimuwa saboda da amma duniya suke wanda duka zai yana samu wato manufarsa duniya kuma yana samu a kan harkar to zai wahala ya ta da baya to da yana samu ko mutum ne a harkar sabo ita akwai samun ciki abu zai iya dawowa ba sai wanda Allah ya kare har kai masa magana zai ce ni neman abinci nake za a zo a hana mu neman abincin da yasa saboda yana samu a ciki ko da ya san akwai sabo ne amma wa ma lahu fil akhirati min nasib a lahira kuma ba shi da rabo ba shi da kaso ba shi da nasib ba shi da halak ba shi da hazzo babu abin da zai samu ranar kiyama Allah ka tsare mu اللهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وإنتم ما تكاور الرجل bai kawo soye-soyen zuciyarsu da san duk abin da ba Allah da manzansa ne suka zo da shi ba nan suke shin suna da wasu abokan tarayya da suka yi tarayya da Allah ko suke daidai da Allah ko suka yi sa'a da Allah ko matsayin su ya zama irin na Allah suna da irin su ne shara'u lahum min ad-din wanda suke tsara musu suke shar'anta musu wani abu a addini ma lam ya'zam bihi Allah irin abin da Allah bai izini da shi ba wato wai abin da ake so kawai duk abin da za ka yi in dai aka ce Allah ya ce annabi ya ce kai kyalai na kan kawai ka na Allah kyalai na kan ka na manzon Allah shine alamar imani shine alamar ka gane addini shine alamar kuma ka sallama kuma shine ma'anar al-muslimi wanda ya yi saranda wanda ya yi wuya sai abin da aka ci Allah ne ya ce halal annabi ne ya ce shi ke na an gama ba ka da wani sauran dabara ko ƙarfi wallahi wannan shine abin da sahabbai suka yi suka zauna lafiya shine abin da sahabbai suka yi kuma suka kubuta dan kun tabbatar in ba Allah da manzansa ba to babu wani al-musharri mai shar'anta addini babu wani shari'u ba mai shar'anta addini sai Allah ba mai shar'anta addini sai manzon Allah shi kadai ne Allah ya ba shi garanti ya ba shi tabbas هناك كل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنك من أعضاء الإمام أبو حنيفة ينا زينا مسلاتي ينا وعد فيك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يأتي كذا أي كذا أي كذا فلو تعالى ذات وما sai ta sai ta ka gani a sai ta ka gani ce annabi ya ce kai kuma ka ce mun yi ya rai a ba sai ta ka gani ba ga imam abu hanifa a haka abdullahi dan abbas sahabi ne yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ne ta sa ta yi amma Abubakar da Umar sun ce sai ta uzu billah Yusuf an yunzala ko an yunzala alaikum hijaratun min sama an yi kusa wallahi za a muku ruwan wuta daga sama ruwan da ya daga sama A aqulu lakum qala rasulullah wa taquluna qala abubakar wa umar mun ne sai annabi ya ce ko kina sai ma Abubakar da Umar sun ce kuma Abubakar da Umar din malamin sa ne iyayen sa dan duk kusan karatun da ya gurin su yayi aka na shekara kudu ina karatu a gaban sai na Umar sau da annabi ya bar duniya shekaru su ba su da yawa a gurin sahabbai galibin karatun suka yi amma idan aka bar ganin annabi ya ce ko kowa ka da shi a ce sai in magana tasa ta dace da ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi kasa Abdullahi dan Umar haka ta faru da shi mun karanta a cikin sunan Tirmidhi a cikin kitabul Hajj yana annabi ya ce annabi ya ce wani ya ce ai Abu Bakar da baban ka ma yace to babana za ka bi ko annabi za ka bi babana za ka bi ko annabi za ka bi kuma ya san waye baban nasa Umar ne innahu Umar bin Khattab امير المؤمنين الخليفة المحدث الملهم النبي يقول لك ملهم وانت اكي مسا الهاما اكي ما اكي كنتا مسا ما زنغنينا تبنى منك اما ضدها تقول النبي ذاك ابو بابا بانا فلاك على اي تهون وانا نشيني اظن يتماتر مسلمة سيدانا الدين بالشوق da fara wannan saka an ba a gaban shi kowa duk inda Allah ya ce annabi ya ce shi ne gaba kowaye kuma zai ce in ya fi karo da magana sai ta ajiye magana wanta ne za zage ta shi a ta ba zage ta bane a yi ba sai a ce wani ya yi kuskure ya fi sauki da ka ce annabi yayi kuskure kuma haka bane a ce wani ya yi kuskure shi ya fi sauki da a ce annabi yayi kuskure Sai shi mai zana sallallahu alaihi shi za a tambaye ka kabari marar duka wa man nabiyuka ko ma za ta kulu fi haka rajul allazi bi isafikum shi za a tambaye ka ba wani malami ko mala'ika ko wani mutum dan ta za a tambaye ka kabari akan shi kada za a tambaye ka kaga su ne kai tsaye wanda Allah ya ce a bi shi ido rufe da buɗe mani ɗa'in rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi manzo Allah kawai ya bi amma dan da shi Allah bai ba kowa wannan garantin kowa ya rike hannun ka yake zo mu tafi da idan ka a'a ka dan bude ka rika gani amma magana ne yake rike idan ka wallahi Allah yake in ka je shi kawai duk inda yake ka shirya ba ka wa in tuqihu ta hatta du inda sun bi su kai sun shirya Allah ne ba su wannan damar أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال تبا الله تبين أنزل الله إن كنتم تهدون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أنت كنا سأل الله كيف كبير من دون الجد النبي أنت كبير الله تسامى ذلك وبنجد تعالى يقول ولولا كلمة الفصل بعدا كلمة ترى الذي ta hukunci da za a yi ta riga ita ma ta zo daga Allah ba kamar waccan da ku biya bai na hunda tuni yau din nan sai an zartar da hukunci tsakanin da tuni za ta gane matsalaci da wanda da wanda yake kan gaskiya a inna zalimin kuma lalle azzalimai waɗanda suka kauce wa Allah lahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi wal iyazu billah ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ذلك هو الفضل الكبير الظالمين ذاك الظالمان من أن أتيه إن الظالمين لم الظالمان إلا أنا سامع أريفا لهم عذاب أليم ترى الظالمين ذاك الظالمان مشتكين مما كسبوا سنة cikin tsoro فرجي firgici da kafa-kafa daga abin da أتوزيت يسبا دائم إذا سيالين فاتا za ka gane su tun daga fuska zuwa har zuciya abin da suka aikata bai to da kyau ba kuma ya ci in kuma dole abin su ya auku gare shi sun riga lokaci ya tsare zamani ya riga ya tafi duniya ta riga ta tsare yanzu guri ne na hisabi kawai nuna wallazina amanu wa amilu salihat da suka imani kuwa suka yi aiki mai kyau fi rawdatul jannat suna cikin daisayi da dausayi da na aljanna kawai raudat daisayi raudat <clears throat> raudatul janna daisayi da tsoramai da guraren daɗi na aljanna kawai su anan suke lafin ma yasha'una inda rabbihim abin da suke so suke kauna za su same shi a gurin ubangijinsu ذلك هو الفضل الكبير wannan ita ce falala mai girma da Allah zai bawa Allah ka dace da na'am ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنا نعم. إن الله غفور شكور ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال لا من جرمان كجيك وان كان كبنتا لكجيك ذلك الذي يبشر الله عباده ita أبرد ubangiji kullum yake albishir ga bayinsa wani irin bayi na hannun wa amilu salihat wanda suka yi imani suka hada da aiki na gari kullum Allah yana hada imani da aiki na gari a bayin ma ka ga abin da ya faɗa kenan والذين عملوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات نعم كما يتي ذلك الذي يبشر الله عباده wancan shi ne abin da ubangiji yake albishir wa bayinsa amma na amanu wa amilu salihat waɗanda suka yi imani suna aiki nagari aiki nagari ɗinsa Allah ne su a yi annabi ne su a yi kuma an yi don Allah kuma tabbas in dai Allah ne ce a yi annabi ne su a yi za a sami shi a cikin ƙur'ani za a same shi a sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan idan an same su, to dan Allah aka yi abu kenan sharadin aiki na gari ya cika sharadin qabulul amal ya cika al-ikhlas wal mutaba'a al-ikhlas wal mutaba'a an yi dan Allah kuma an dace da abin da Allah ya ce a yi ne. Allah as'alukum alaihi ajran da ya mutu ya manzo Allah nisa akan wannan tafiyan akan wannan aiki akan wannan da'awa akan wannan annabta ba lada nake ku biya ni ba dan tambaye ku ku biya ni lada ba ba wani yasu da nake a biya ni illal mawaddata fil qurba abin da nake roƙon ku kauna da soyayya game da dukkan uwa da dangi da suke muke tare da su abin da yake nufi da alƙurba aka ce dukkanin ƙabilun larabawa na ƙuraishi suna da dangantaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kusan sahabbai kuma duk sun haɗa wannan dangantaka ta kakanni amma idan ka samu yan shi'a wai wannan ayar suna kafa hujja ita ma da ita A kan cewa a ahlul baiti kadai ba a so banda sahabbai yace ta yi Allah ya ce illal ta fil qurba ya ce ai ba cewa illal mawaddata sai kauna ci itirati iya zuriyata ba na fata an gani sannan san ahalul baiti baya zartar da kaki sauran almajiran annabi sabi inda annabi ya karantar da cewa in za ka so ahalul baiti sai ka ci sauran almajiran shi wannan fahimta sai da ta zo daga baya asali da ya zo daga baya amma ina ka tafi wannan batar a ina ka fita shi shi ne ba za ka taba kan bai su ba kuma Allah ya karbi kaunar ka ta bai su ba sai ka ki sahabban annabi da yasa ba ka tsufu to nan ne dalilin zai zo a gurin su me dalilin ne sun yi wa bai su kwatan mulki sun yi wa bai su zalunci sun yi wa bai su wato mayamaya su ne ya kamata su hau kujerar annabi bayan mutuwar annabi su ɗora inda ya tsaya da nassi a gurinsu wai da nassi daga Allah da nassi daga annabi amma fa zo basar da umar saboda kin Allah sun san gaskiya sun yi mu baya san da annabi yana da rai sai biya musu kuma suka janye ƙuri'arsu suka zo suka shirya sabon taro suka zo da demokaraɗiyya suka zo aka yi zaɓe aka ture aliyu ne imam na farko aka ture imam na biyu sai na hasan aka ture husaini na uku aka ture zainul abidin aka ture ɗansa Muhammadu bakir har zuwa zai imamu mahadin da suke cewa yana nan ya fake yana jiran sai duniya ta gama rikicewa da su Wani su ne imamiyya al-isna a shari'a shi a imamiyya wadda ya ita ta cika duniya mu ma ta shigo mana wannan tsakar tun sama da wajen shekara talatin da biyar ko arba'in wanda za a kasar da a san shi ba wannan aƙidar idan ka dinke ta to babu shakka sai ka wayi gari kana tsino abubakar da umar da usman da hausa da aisha wai sannan imanin ka bincika sai aka zo da siyasa iri-iri da ƙarya iri-iri da nassosin da ba a ma fahimce su ba sai a yaudare ka yi kai ahalin suna ne a ce yana nan a littafin na ko ɗauko a ka ce yanzu kai dama ka imani da bukhari kai da kake ga ne ta imani da bukhari ne in ta imani da bukhari shi yace abubakar mutumin jirki ne to dan ne kuma da ka zo ka kamo wani abu da ka yi da bukhari da abin da yake cikin gaskiya ne abin ce ma iya wancan din da yake ganin kamar ra'ayin ta ne shine daidai ce to baka gane shi ba je ka tambayi bukarin da malamin da suke sharhin bukarin su za su gaya ma manufar bukari amma in ka yarda bukhari ne gaskiya ne to shi ya rawaito abubakar ne mutumin kirki ne waliyin allah ne khalifan annabi ne zaben da aka yi ma shi ya rawaito da yasa a tuni ne da bibadul kitabi wa takfuruna biba wata ƙarya da ku ta sama da na wani wai wai Umar ya je gidan Fatima ya naushe ta a ciki wai har ya mata bari ka san sai suka dauna banda tatsuniya ba aya ba hadisi sai tatsuniya billahi mazi da ba ka taɓa zai dan a yana kawo aya ba sai tatsuniya ballan tana ya ɗauko tafsiri yana yi ba zai yi ba sai dai an yi kaza an yi kaza duk kuma ba da gaskiya ya kawo maka littafin ma sai da ma daidai ya da ya ci a duba labari wani ɗabarin ɗabarin ya yi biyu ne akwai sunni akwai shi'i sannan sunnin ma in ka kawo su duk sunan su ɗaya sai mun ɗauko maka me yake a mukaddina shi ya ce abin da ya samu na ruwaya ya faɗa kai kuma ka tantance alaikal uhda to malamai sun tantance sun faɗi ruwayoyin ko an yi watsi da na ƙarya haka addini ba tatsuniya ba addini ba tarihi ba addini yana cikin ƙwarani da hadisai amma duk ɗan shi'a ba zai zo yana kama ƙur'ani da hadisi ba sai dai tatsuniya sai tarihi sai an yi kaza ƙarya kai zai ka sanar a ce ma'auya ya yi kaza a ce abubakar ya yi kaza a ce umar ya yi kaza ai ta ba ka shafi faɗi mutane su ta da kai dama ba san karatun ba ba sani ba ko ba su kama ma kuma an ma hana su karatun sai dai ku je ku saurari tatsuniya to yaita wanda shi ma bai yi karatu ba shi ma bai san shi ba zai zai karanta da mutane addini har ya zama marji a cikin addini yaushe yi karatu a gurin waye karatu da wani shi ne karatu wallahi wannan rawanin da alkabar ba shi ne karatu ba zube za a zo a yi a zo a yi matsala ta ilimi a Kada ka duk abin da yake na tarihi ne da surutu ba shi za ka yi da shi ba ka zo ka samu malamai masana da suka yi sharhin bukhari da musulun ka tafi ma bayanin hadisin da dan shi'a yake cewa an ce kaza misali zan bata daga cikin hadisan da kai in ba ka da karatu da ilimi za su batar da kai sai su ce ai da hadisi na sayyidina umar ya hana a kawo annabi takarda ya yi rubutu wai saboda ya san me za a rubuta daga samu ka zo gurin mu ba sharhin hadisi ka je gurin su ibn hajar ki ma sharhin hadisi wai saboda umar ya ce hasbuna kitabullah wannan in ba ka da ilimi sai a ruɗe daga sai a gaya ma ƙarya sai a gaya maka ba manufar hadisi ne a gaya maka ba da maganar sai na umar ba sannan sai a kawo mata wata ƙarya da umar bai faɗa ba a ce wai umar ya ce annabi ya zauki ne ala la'anatullahi alal kafiri wallahi duk cikin bukhari babu wannan riwaya babu wai umar ya ce annabi ya zauki na rantse da Allah duk bukhari babu wannan dan shi an suka kirkiro wannan magana sannan in ka ce annabi zai rubuta abu ne a bayansa kuma sai da ya ga mutuwa zai rasu yana cikin duk da mutuwa ya zo zai fada da an tunan mai yasa bai fada ba wato ya ƙoye wani abu ne yanzu ne zai gaya musu a littafi sannan da umar ya ce ba kara ba shi takardar kenan da annabi ya mutu bai fada ba kenan ya ƙoye ilimi ya tafi kai ka yarda annabi ya ƙoye kenan sai yanzu ɗan shi'a ne ya gano ne annabi zai fada? ko haka ya gano sannan mu ma za mu yi cewa abubakar zai rubuta kai ma kai saka tsare ta mu ko ba haka ba kai ka ce ali zai rubuta mu sai abubakar zai rubuta ka ce ali ne mutum in ali ne kawo hujja mu kuma muna da hujja abubakar zai ce idan har wannan magana zai rubuta sai ya ce gano ali ne wato sun zuciya ce da ruɗu da zahirci da shafi faɗi Ito da aka ala'ayyar su hal kada surutu kawai da tatsuniya ta tabbatar da mutum ka zo kai ta zagin bayan Allah sannan wallahi al'azim babu wani ahalin sunna duk duniya da aka yi nada da ne yanzu wanda ba ya san ahalin baiti amma za su ce wai makiya ahalin baiti to wai makiyan ahalin baiti daga ranar kiyama ma ka ce ina musu da ahalin baiti a dole ka tashi ai ka taba zagin fatima ai ka taba zagin sai nan ali ka taba zagin dukkanin jikokin annabi ba ka taba zagin su ba saboda so da kauna a nan kasar tun kafin zazzaki ya zo ake sa hakan da husaini tun wanda ke bai san ma zai fara karatu ba ake sa Hassan da Mutane, saboda san da ake wa ahalin bait amma ba da dole bane sai an zagi manyan abokan annabi sannan wai za a so ahalin a kawo addinin tsariya a canja muku addini a canja muku sallah a canja muku komai a sai ga ta halin bait wata kuma ta sahabbai wanda kuma waɗannan imaman kakkab ba wanda ya hau kan kujerar inda da gaske Allah ne ya dasa su kuma yake sahau aida ko mutum da yake sun yi alhassan shi kadai ne ya hau kujerar wata shida kuma sahabbai suka bi shi shi na dai sai kuma ba ma'awiya wannan tarihin za su kare tafi a ce da ma'awiya kafiru ne ba zai ba ma'awiya ba a ce ya ga ma'awiya musulmi ne kun kuma kun ce ta kiyaye ya yadda kafiri ne ya bashi to kenan bai zama ma'asumi ba kuma sun ce duk imaman nan ma'asumai ne yaushe ya yi kashe su aka yi yaushe ɗansa yayi Zainul Abidin yaushe wani ya har zuwa su Ja'far Sadiq ba wanda ya taba yin mulki ya hau kan sarauta kuma da Allah ne ya rubuta ba shi da su su kamar da annabi yayi to wannan mawaddata fil qurba illa mawaddata fil qurba mawadda ma ka ce kauna da soyayya ba magana cewa aka ce a so ahlul bait kamar yadda ake wato a ba ahalul baiti kamar da ake bin annabi sau da kafa ba su ma maganganun su sai an auna ta da magana annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba inda Allah ya ce ka bi ahalul baiti kamar da kake bin annabi wallahi babu wannan aqida a musulunci kuma ka mutu ka gani Allah zai tambaye ka Aliyu ko Fatima ba wanda zai tambaye ka sai manzo Allah za a tambaye ka sau da wannan ita ce aƙida ingantacciya kuma a tarihin duniya haka aka yi musulunci ba a taɓa samun shi a taso a kafa daula ta musulunci ba a tarihin duniya har yau babu kuma an yi addini da qur'ani da hadisi da abubakar da umar da usman da ali kuma har gobe za a ci gaba da yi ba ba taɓa addini na ƙarya ba ba taɓa addini ya tabbata ba wannan shi ne abin da suke kafa hujja da shi wa man yaqtarif hasanatan duk wanda ya aikata ya iftirafi ya aikata aiki mai kyau kwaya ɗaya Allah yake nazid lahu fiha husna ba mu ƙara masa wani kyakkyawan akan shine man ja'a bil hasana falahu asharu amsalha inna Allah ghafurun shakur ubangiji ne yawan gafara ne kuma mai yawan godiya ne da yabawa ga duk wanda ya aikata aiki mai kyau wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina